Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin takaitaccen labarin matashiya TV. A yau muna bakwai ga watan Rabiul Awwal shekara ta biyar bayan jefiyar halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 22 ga watan Satumba shekara ta 2023 miladiya. Wani rahoto da ke zuwa ya nuna cewa gwamnatin tarayya ta biya naira biliyan 169.4 na tallafin mai a watan Agusta. gwamnatin ta biya kudin tallafin don tabbatar da cewa farashin litar mai ta tsaya akan naira 620 ba tare da ta yi gaba ba tsohon gwamnan jihar katsina ibrahim shehu ma ya bayyana dalilin da ya sanya ya ki dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp a atiku abubakar a zaben shekarar 2023 shi ma ya ce ya a atiku da pdp a babban zaben shekarar 2023 saboda sun ɗauke shi a matsayin wanda bai da amfani kuma bai da tasiri so anan kuma ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa ta bayyana kisan gilar da aka yi wa wakilin gidan rediyon muryar najeriya hamisu dan jibga a gidansa da ke gusau abin takaici kuma ta yi kira ga jami'an tsaro da su gaggauta zakulo waɗanda suka yi kisan domin a hukunta su. ƙungiyar ta yi kira ga hukumomin tsaro a jihar da su binciki lamarin tare da gurfanar da waɗanda suka aikata wannan aika-aika a gaban kuliya. Mataimakin gwamnan jihar Edo Mr. Phyllis Shu'aib ya fara yunkurin neman sulhu da mai gidansa gwamna Godwin Obaseki ya roƙi shugabansa gwamna Godwin obasaki kan na jam'iyyar PDP ya yafe masa kurakuransa da ya yi bisa saɓanin siyasar da ya shiga tsakaninsu. su. rundunar 'yan sanda reshen jihar lagos tare da wasu jami'an lafiya sun tuno gawar fitaccen mawaƙin nan ilerioluwa aloba wanda aka fi sani da mahabad jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan reshen jihar lagos sp benjamin wendeyin ya tabbatar da tono gawar domin gudanar da bincike game da mutuwarsa duka-duka anan muka kawo ƙarshen takaitattun labaran bai ita abubakar mutala ibrahim sai da na karanto amiyatar mamar suka nake cewa mini lafiya